بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما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 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وشفيعي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم القائل فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد ينقوى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم لتنين شاء قوة رمضان جرير النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دا تريه دا أربعين دا كما يجيدي دا هدو دا وتبير ميلادية النبي إيسا عليه السلام دبو بيو دا عشرين ga mu don ci gaba da karatun alkur'ani a cikin suratun nisa'i aya ta 80 da bakwai insha Allah الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allahu la ilaha illahu Allah shine wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi babu wani abin bauta a sama ilahun fil ardi ilahun fil sama hmm. shine abin bauta a doran kasa shine abin bauta a cikin sammai la yajma'annakum ila yawmil qiyamah hakika Allah zai tattara ku zai haka ku zuwa ranar tashin kiyama la raiba fihi wannan a alkiyama din babu kokonto a ciki lalle alkiyama za ta zo kuma wa hadhihi lam muwaqqi'atun lil kasmi wannan lamun din na rantsuwa ne la yajma annab wallahi Allah sai ya tattara ku zuwa ranar alkiyama wadda babu kokonto a ciki wannan kabarun wa kasar ko hmm. labari ne kuma rantsuwa ce annahu sayajma'ul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid Allah zai tara halittar farko da na ƙarshe a wuri guda bai jazi kulla amilin bi amalihi ya eh, zai saka wa kowane mai aiki aikin da ya yi in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran hmm. in mutum ya yi alkhairi sai a yi masa sakayya da abin da ya faɗa alkhairin sai a saka masa da aljanna Allah ka sa na ciki wanda ya kuskure a yafe masa kuskure domin ba wai haka kawai za a ce ka shiga aljanna ba a sai an bijiro maka da laifin ka gani sai Allah ya ce to duka na yafe maka Allah gafuru ne sai ya yafe maka in ya yafe maka kuma sai ce to ka shiga aljanna wanda kuma ba za a yafe masa ba sai a nuna masa laifin alkhairansa a ce ai duk an biya ka a duniya ka ci abinci ka sha ruwa an baka lafiya an baka iska ka shaka hmm. ka samu wuri mai kyau ka kwanta ko ba haka ba hmm. duk wannan ni'ima ce ta Allah ai ba biyan sa kai ba na'am sai ce to duk ya biya ka aikin da kai na alkhairi kar ma ka sare za a baka wani abu duk wannan abin da aka biya ka a duniya shine haƙƙin aikinka da kai na alkhairi yanzu baka da komai sai azaba Allah ya kare sai Allah ya ce wa man asdaqu min Allah hadithan wane ne yafi Allah gaskiyar magana babu shi hmm. la ahada asdaqu min babu wanda yafi Allah gaskiyar zance wa khabarihi wa wa'dihi wa wa'dihi labarin da Allah ya bayar gaskiya ne narko na azaba da Allah ya alkawari wa'idihi shine narkon azaba sa tabbas gaske ne wa'adihi alkawarin da yana aljanna a gaskiya ne la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai shi wala rabba siwa ba wani ubangiji sai shi na'am فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نعم تولنا آية الله ينام قنا نيد مؤمني وعند سكرة تياكي وقوم سكرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مازال لا يجد هذا داكارون تندبو إزوا يجب أما عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يا sassautar da hankulan munafikai daga ciki ya dawo da mutum 300 zuwa madina cewa ba za a bi manzon Allah ke ba to wannan dawowa da mutum 300 su mutum 700 sai suka rabu biyu waɗansu ra'ayinsu me zai hana waɗannan da suka ƙi bin manzon Allah yaƙi a yaƙe su wasu suka ce ya za mu yaƙi mumine ‘yan uwanmu to shi ne Allah ke magana ana an gane ko? ma na kumfin munafiki na fi'atai me ya same ku ne ku musulmai za ku rabu biyu akan munafikai hmm. wallahu ma bima kasabu Allah ne fa ya jefa su cikin wannan laifin saboda laifin da suka yi na sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kin bin sa yaki a turiduna an tahadu man adalla shin kuna nufin ku shiryar da wanda Allah ya tsar da shi za ka iya shirya da wanda Allah ya ɓace shi wanda Allah ya ɓadda shi ba yadda za ka yi ka shirya da shi duk yadda za ka nuna mashi gaskiya shi duhu yake gani duk inda kake ganin haske shi duhu ne duk inda kake ganin alkhairi shi sharri yake gani saboda haka ba ka iya shirya da wanda Allah ya ɓatar da shi sai dai ka gaya masa gaskiya kawai in ka gaya masa ka isa masa da sabon Allah da haka Allah yake gargadi ga su muminai a turiduna an tahadu man adallallah yanzu kuna so ne ku shirya da wanda Allah ya ɓadda shi ai da Allah bai bar su ba ba za su dawo ba wa man yudlilillahu wanda Allah ya bar da shi falan tajida lahu sabilan ba za ka taba sama masa wani tabarki da za ka iya tsora shi akai ya dawo da kirki saboda haka za ku ga kuma musulmi ai ta wa'azi ai ta ai ta amma in ba wanda Allah ya bau da zuciyarsa ya sa wa zuciyar imani ba ba kowa ne yake yarda ya karbi wa'azi ba an fahimta ko hmm. sai wanda Allah ya sa yana da rabu Allah ka sa mu cikin masu rabo hmm. don haka karka yi mamakin yaya wane yake yadda yaya wane yake bi yaya wane karka yi mamakin wani a shirya ta waye ta Allah wanda Allah ya shirye shi shike saboda haka sai ce waddu law takfuruna ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا to su waɗannan minafikai ga burin da yake cikin zuciyarsu kila ku mu'minai ba ku san abin da ke cikin zukatansu ba to gashi Allah ya gaya muku waddu sun yi buri law takfuruna da za ku kafirce kama kafaru kama yadda su ma suka kafirta fata ku nuna sawa'a sai ku zama daidai burin wanda baya bin Allah kai ma karka bi shi an gane ko shi yasa Allah ce a rubbama waddu allazina kafaru ya waddu الذين kafaru law kanu muslimin da yawa kajiri yana buri da ma a ce shi ma musulmi wallahi kai baka san irin yadda kafirin suke buri ina ma a ce su ne kai ba don haka in ga mutum yana sha'awar dabi'un kafirai ka tausaya masa hmm. shi kafirin da a cikin zuciyar shi da za a buɗa yana so a ce yana da rayuwa irin taka rayuwa irin taka ta tausayi rayuwa irin taka ta sanin ya kamata rayuwa irin taka ta rangwame yanzu za ka samu musulmi a cikin musulmi ba ya da kokobo amma ba zai kwana da yunwa ba an fahimta sai ya samu wani abu wanda zai ci inda nake tafiya tafsiri kasar ibo wani malami ana ce masa malam awal ya ce ya fita talla ya dawo sai tarar da wani kashiri a kwance yana ta birgima yana ihu sai ce kai ne ya same ka sai ce yunwa sai ya tafi ya suyo masa irin gasashiyar doyan nan kasan suna gasa doya kan hanya sai ya sai doya ya suyo masa doya aka yanyanka har da ɗan gobe barbaɗa a kai sannan ya kawo ruwa fiye wata guda biyu ya zo masa da shi ya ce kaci ya kalle shi ya ce kaci sai ya ɗauki doyar guda ɗaya sai ya ci da ya ga ya ci shi masa ya ci ya ba shi ruwa ya sha sai ce kai ba mutumin nan ba ne kai mutumin arewa ne ko ya ce eh, ya ce to mu a nan ba ma haka inda yin wannan zai kashe ni ba wanda zai ba na abin da zan ci hmm. sai ce to ka musulunta mana sai ce kai shi ba zai iya rike butan nan <laughs> abinda kawai ke ganin wahala zai masa wahala shine in zai fitsari sai ya dauki buta za shi bayan gidan sai ya dauki buta kaji dan Allah da akwai rahama da ta wuce ka dauki ruwa ka wanke bayan gida ko ka wanke fitsari da shi to Allah ya wuce. saboda haka Allah ya ce waddu law takfuruna sun yi guri da za ku kafirta fata kununa sawa'a su ma kama kafaru kama yadda suka kafirce fata kununa sawa'an sai ku zama ɗaya da su la tattakizu minhum awliya Allah ya ce kar ku riki wani masoyi wani abin jibinta daga cikinsu hatta yi hajiru fi sabilillah har sai ya sun yi hijira tunda Allah ya ba da umarni duk wanda yake makka yana da lafiya zai iya yin hijira to kada zauna a garin makka ya yi hijira ya dawo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku hmm. to in mutum aka ga yana da halin hijira ya ƙi yin hijira ya zauna a garin makka to Allah ce kar ku wannan kar ku rike shi mai masoyi kar ku yadda ku rike shi masoyi an fahimta ko hatta Haji fi sabilillah har sai idan sun yi hijira sun bar makka sun dawo madina to anan sai ku rike su mutane ki Fahimta in idan suka ba da baya fa khudhuhum ku kama su waktuluhum ku kashe su haifu dumuhun inda duk kuka same su wala tattaki tattakizu minhum waliyan karkulki wani majibinci masoyi daga cikin su wala nasiran karkulki wani wani mai taimako karku ne mai taimakon wanda yake bin Allah karku ne mai taimako tare da shi duk wanda aka tabbata maki Allah ne to in za a bi Allah ba a neman taimakon sa sai idan ya kawo kansa ban gani zama an samu kafiran da suka zo suka ba manzo Allah ah, suka ce za mu bi ka yaki ni ina da jarunta na iya kaza na iya kaza na iya kaza amma idan mun je an yaƙi na an ci nasara za ka biya ni kaza an fahimta ba mumini ba to za ku yadda da su kaga shi manzo Allah Allah yana masa wahayi amma kai yanzu idan kafiri ya zo ya ce zai bi ka yaki ya shiga cikin musulmi ya je kashe kafirai za ka yadda ka ɗauke shi in ya je maka zagon ƙasa ba ila zo ne ga yawan ku yanzu lokacin wayan nan kawai kara sai waya sai buga ya ce akwai soja wuri kaza a wuri kaza soja wuri kaza a wuri kaza ko ba haka wani hmm. ya bada labarin inda za zo a cin muku kaga yanzu wannan ba zai yiwu ba in da ya yiwu yanzu ba zai yiwu ba ci gaba mala illal ladina yasiluna ko na'am إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حفرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. تو wannan wani hukunci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a tsakanin musulmai Allah ce illallazina na illallazina yasiluna ila qaumin kun wa bainahum mithaq sai dai waɗanda suke da alaƙa tsakaninsu da waɗansu mutane ku kuma kun yi alƙawari da waɗancan mutane kun yi alƙawari da wasu kafirai su kuma waɗannan mutanen su suna da alaƙa da waɗancan kafiran da kuka yi alƙawari da su wannan Allah ce ya su nuna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai waɗanda suke da alaƙa da waɗansu mutane waɗanda ku kuma tsakaninku da su waɗancan mutanen akwai me akwai alƙawari wanda kuka kulla tsakaninku da su au ja'ukum ko suka zo muku hasirat suduruhum zuciyarsu ta kuntata an yi katilukum su yaƙe ku su ba za su iya yaƙar ku ba au yi katilu ƙaumahin kuma su ba za su iya yaƙar waɗannan mutanen da ku kuke yaƙi da su ba saboda suna da alaƙa an fahimta walau sha Allah da Allah ya so da sallaqahum alaikum da sai Allah ya ba su dama kan ku su yaƙe ku fala sai su yaƙe ku hmm. Allah ce amma faɗi ni ita zanukun idan suka nesanta da ku ba su yaƙe ku ba falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alƙau ilaikun musulama kuma suka jefa muku kalmar nada wato kalmar sulhu suna so su sulhu da ku shi ne salam an gane suka nemi suna so sulhu da ku ba ma ja'ala Allahu lakum alaihi sabila to Allah bai ba ku dama a su ku yaƙe su an fahimta ku? na'am yanzu waɗansu mutane ne su ba musulmi ba amma kuma ba su zo suka sa hannu suka taya waɗansu aka yaƙe ku ba su kuma suna da alaƙa da kafiran da ku kuka ƙulla amana da su an fahimta to su waɗannan suna da dama Allah ya ba ku dama tun da ba su yaƙe ku ba ba su taimaka aka yaƙe ku ba ba su ba da shawara aka yaƙe ku ba kuma sun nesanta daga ku ba ruwansu da ku to Allah ce Allah bai ba ku dama kuma ku ku ci zarafinsu ba amma da Allah lakum alayhi sabila ku duba adalci ilmin musulunci hmm. ko kafirin ne idan yace yana son zama lafiya da kai ba a yadda kuma ka yaƙe shi ba an fahimta in ka yaƙe shi bayan ya nemi ku sulhu ku yi sulhu ku zaman lafiya ka warware ka yaƙe shi to kai kuma Allah zai kama ka da zai ko da kajiri ne Allah ya yarda kafiri wanda bai yaƙe ka ba baya da burin yakin baya zuga waɗansu don su yaƙe ka Allah ya yarda ka zauna lafiya da shi ku zauna ku yi alkawari da shi ku yi sulhu ku yi zaman lafiya ku yi kasuwanci ku yi duk wani abin da zai taimake ka shi ma ya taimake ka musulunci ya da dawo an fahimta ko yawa to ci gaba ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا to ga waɗanda Allah ya ba ku dama ku gama da su duna na yuri duna an manukun wa ya manukun qawmahum Allah ce za ku samu waɗansu mutane suna nufin su amintar da ku suna nufin su amintar da mutanensu hmm. suna so ku musulmi ku yarda da su kuma suna so waɗancan kafiran da kuke yaƙi da su su masu yadda yarda da su an ce abokin makiyinka ne shi abokin makiyinka shi ma makiyinka ne hmm. duk wanda yake so ya yarda da makiyinka kuma yardar da kai to ka san dole zai hayinci daya cikin ku an fahimci illar ko yuriduna an yamanukum wa yamanu qawmahum suna so su ku ku aminta da su kuma mutanen su su aminta da su kullama ruddu ila alfitnati duk lokacin da aka nemi su shirka su saba wa Allah urki su biya sai su sai su hada cikin shirka ko yaya hanya ta zo ta saba wa Allah in suka gani dan su yaddar da wadancan kafiran Allah ya ce urki su biya sai su hada ciki fa in lam tazilukum matukar basu rubu rabu da hanyar ku ba inji Allah matukar basu fita daga hanyar ku ba wa yulqu ilaykum salama ba su nemo ku yi sulhu da su ba wa yakufu aydihum ba su kame hannayensu ba to ga hukunci fa kuzuhum ku kama su inji Allah qtuluhum ku kashe su hasu hasakintum inda duk kuka same su ku gama da su ulaikum su wadancan ja'alna lakum alaihim sultanan mubinan Allah ya ce mun sanya muku wata sul'a mun ba ku dama mabayyaniya ku gama da su a duniya kar ku basu da rayuwa domin kun basu sun rayu za su illata da aka duk wani kahiri da aka tabbata yana da hatsari bakinsa biyu to ba a zaman lafiya ko ya zo ya ce maka ku sulhu sai ka tabbata ka dora musu wasu sharuɗa masu nauyin wanda ba zai iya cikawa ba to in ya cika zai ka amma ko saboda haka haka annabi ya zauna da su akwai kahiri ya wayo wanda yake da dabara ba zai nuna shi abokin gaban ka bane amma yana can yana kunna maka wuta kuma zai iya shigowa cikin ku ya ga sirrin ku ya je ya gaya wa abokanan gaba to irin waɗannan su ne Allah ce ba in lam ya'tazilukum in dai basu ne santa da ku ba waya wa da aydihum basu kame hannayensu ba an gane basu jefo basu nemi ku sulhu da su ba kaga ko a ina shi kafirin ne ake so ya fara neman sulhu da musulmi kafiri ne ake so ya fara neman sulhu ba wai musulmi ne ake so kawai ya fara neman sulhu da a akwai yadda zai ɗauro musulmi ya nemi sulhu da kafiri kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bai mishi izinin ya yaki mutanen Makka ba kaga shi da kansa yake yi sulhu ko ba haka ba to a irin nan in an samu wata dama ana iya nema amma ba wai haka kawai saboda in ka ba wa kafiri dama ka ba shi dama zai ɗauka kana tsoron shi ne kuma ba su da na sai ce وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتهرير رقبة مؤمنة ولية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتهرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما to ‘yan uwa musulmi nan kuma wani hukunci ne da Allah ya zartar shi a tsakanin muminai masu imani kuskure babu wanda ya fi karfin yayi idan hasu kuskure ya zo daga musulmi har ya kashe musulmi dan uwansa an fahimta na'am Allah ce wa maka na ne mu'minin an da mu'minan bai kamata ga mumini ba ya kashe mumini illa haɗa sai dai kuskure to yaya za a siffanta mana siffar kisan kuskure yake kun tafi farauta farautar da Allah ya yarda a ji an fahimta sai ka gano wata gada sai ka ɗauki dutse za ka jefe ta sai wani ya taho da gudu sai haɗu da dutsen ka gaba shi kai niyan jefa hmm. da ya haɗu da dutsen nan sai ya haɗu da shi a makon kwaɗar kansa sai ta tsage ta rabu biyu sai jini ya shiga kwakwalwa sai ba da yi kaga wannan kuskure hmm. an gani ko kuma kana kan raƙuminka ko kana kan jakinka ka daga bulana zaka daki dabbar sai kawai maimakon bulalar ta baya da ka juya ta kawai sai ta samu wani pow sai wade mutu hmm. kaga wannan hada kuskure ne ba da niyya kai ba to idan haka ya faru Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini bisa kuskure fata hariru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallama zai yanta baiwa mumina zai kuma ba da diya zuwa ga ahalin wanda aka kashe shi ne zai ba da rakuma ɗari ko shanu ɗari biyu ko awaki guda dubu an gani shi ne diya shi ne kudin rai na kuskure ke. amma idan ba na kuskure ba ne na ganganci ne to diyar ba haka ake biyar kaga aiki nawa zai yi zai yanta baiwa sannan ya bada biya yanta bai wannan in ba bai wannan zai yi azumi guda 60 a nan ba kawo ciyarwa ba ba ciyarwa don ba sauki a kan rai an fahimta ko ba a ciyarwa duk wanda ya kashe wani wanke ya biya ciyar to ba a karba ba ba a ciyarwa in mutum ya kashe mutum zai je ne azumi guda 60 sannan kuma ya ba da diya na wanda ya kashe ransa ya biya diya in ba ya da kudi za a matsa iyalansa ne sun je da shari'a ta wasu abinda za su ci kawai za a bar musu hmm. duk abinda suke nema sai aikata a aikata ba sai an ce kuɗi biyan an biya saboda Allah in ba haka da ya ce wala kun fil qisasi haya a cikin suratul baqara na'am in ba kwa ramuwa ba a qisasi to mutane za su ta kashe mutane yanzu da ba a kisasin ka ga yaro sai gurma wa dan uwansa wuka ba sai gudu sati biyu sai dawo ko ba gaban sai gudu kuma ya dawo satin sati biyu kawai zai gudu in ya dawo kuma yana yawo a cikin gari in ya hadu da abokan wanda ma ce mun kashe banza da ya san shi ma za a kashe shi zai kashe wani ishe za Allah ce wala kun fil qisasi hayatu ya ulil albab rayuwarku tana cikin qisasi duk in kuna son ku rayu rayuwa mai daɗi da sai an tsaye da kisasi duk wanda ya kashe wani a kashe wanda ya take ƙa'ida musulunci da shi ne allah subhanahu wata'ala ya ce wadiyatun musallama da diya da za a miƙa ta ila ahalihi ga iyalansa illa an yi da ku sai in sun sadakar suke ah, mun yafi mu ba masu diya hmm. wannan shi ke fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan wanda ya kashe bisa kuskure yana cikin abokan gabanku wa huwa kuma shi mu'mini ne fa tahriru raqabatin mu'mina zai yanta baiwa ba zai bada biya an bayin shi mu'mini ne amma ƴan uwansa duk kafirai ne sai ka kashe shi bisa kuskure to wannan kisan da kai masa zaka yanta baiwa amma ba za ka bada biya wa 'yan uwansa ba saboda an ba su biya za su kudin da za su zo su zama muku bala'i wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq amma idan wanda aka kashe yana cikin mutanen da tsakanin ku da su akwai alƙawari ba yaƙi tsakanin ku da su an gane ko kafiri ne musulmi ya kashe shi kuka kuskure kuma amma a cikin kafiran da ba yaƙi tsakanin ku ba ku yaƙi da su kuna zaman lafiya da su akwai alƙawari na zaman lafiya fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahriru raqabatil mu'min zai ba da diya sannan zai danta zai yanta ne baiwa an gane ko faman ya mu fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wanda bai samu baiwa ba to zai azumi watanni biyu a jere wannan shine tuba a wurin Allah wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma Allah hakim ne Allah gani ne wajen hukunci yadda ya tsara muku hukunci kenan don haka shari'a ta riga ta gama bayani na yadda za a yi ga wanda ya kashe mutum bisa kuskure ba da niyya amma idan mutum ya kashe mutum da ganganci haka kurus ya ɗauki wata ƙatuwar gora ya same ka a gindin kunne yan maka maka kawa da ka mutu wannan kisan ganganci ne su kuma za mu mene ne hukuncin an gane ko na kuskure dai wanda aka yi shi babu ne yanzu mutum ya ya burma maka wuka ya ce wallahi wallahi ban san za ta kashe shi ba haka wani yaro da aka kamo gina wai zo yana rantsuwa wai wallahi shi ya ɗauka cewa ba zai mutu ba kawai sai ga haɗi ya mutu to wuka ka soka mishi ba ko dabba ake so ta mutu na wuka ake zan faɗa mata to ka dauko kai ku ka zambada wa dan ɗan dan adam mutu sannan ka ce wai baka san zai mutu ba kaga wannan ƙarya yake yi dama yana neman mafita ne to yanzu ne kake so a maka wai ina so a yafe mu a yafe maka ka kashe wannan ko direba ne yake tuka mota ya kashe mutum sai ba an dubar ku. wani irin yanayin tuki yake yi har tsautsayi ya zo ya kashe mutum yanzu misali ba ga mota ta hantsai da ita ba to sai manta bai sa hambarki bai rike ta da giya ba kawai sai ta gangara ta samu wani tsoho ko wani yaro ta markaɗe shi waye zai biya diyan shi ne ko ba ba shi zai biya diyan dole sai ya biya haka kuma kana cikin tafiya cikin gudu kawai sai wani ya haɗo kan hanya da gudu a wanda muke shi haka baka da niyya nan ma kisan kuskure ne kisan kuskure ne to nan ba za ka ba da za ka yi azumi za ka yi azumi guda 60 idan ba baiwa sannan kuma za ka ba da in ka kafiri ne malamai suke a raba uku biyarsa ka ba da kashi daya wasu malaman suka sha a raba biyu biyar musulmi ka ba da rabi ala ayyata halin dai dole sai an biya amma wancan da kuke yaki da yan uwansu su ne aka ce ba za a ba da biya dama kafiri ne ana faɗa kuma gashi yan uwansa duka ku suna yaƙar ku sai kuma kuskure ya zo ɗan kwansu ya kashe shi wannan shi ne babu biya an gane ko amma haka kurun kafirai suna zaman lafiya da su ka kashe musu dan uwa dole za ka biya haka biya shi biya sannan kuma rai rai ne ka kashe sai ka yi wannan azumi da da ran kajiri da ran musulmi duka sai an yi azumi an fahimta ku da wani zai zai ce maka a ah, garin wakan lafi ai ai kaziri ne to ai Allah cewa yi waka tamna alai biya annan nafsa din nafs ko ba ka ba duk wanda ya kashe rai ai rai dama ita rai din numfashin wannan ran da ka raba shi da shi ai halitta ne na Allah a kansa ne aka dora maka wannan doka saboda haka koran kafiri ne idan aka kashe shi sai an biya wannan diyar a sai dai ba za a biya kamar yadda ake biyan diyar musulmi ba za a kasa uku sai a ba su daya da kuma ba su hafi sannan kuma za ka je kai azumi guda 15 kuma a jere hmm. sai dai idan wata larura ta haɗo maka ta rashin lafiya to wannan ne ko kuma sallar idi an bayyanta hmm. za a tafi idi to kana yi ajiye wannan azumi amma washe gari kawai ana abin da suka tashi da shi hmm. amma ba haka ba haka kawai mutum ya yanke to ko ya yi guda hamsin da takwas ko hamsin da tara sai yanke to wanda za hamsin din da kai ya rushe yanzu sai ka sake kuma azumi su tana biyu Allah kiyaye wa amin saboda aka kashe mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da Allah zai fara wa mutane da sashi ranar alkiyama ta jima a kan jini sannan ba wai sai ka kashe mutum ne za ka biya diya ba akwai wasu gafafuwa a cikin ɗan adam wanda in ka raba shi da su sai ka biya diyan mutum kaga kan hanci wannan da kake gani وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون wannan shi ne hukuncin da Allah ya tsakanin mutane ce wa kasan na alaihi mun wajabta a kan Allah masu da masu wanda ya zubar da ran wani shi na a duniya. Wani ba su lewa mutum da aminci. shi ma a kama shi a danne shi a kwakule na shi dami haka in mutum ya cire wa mutum haƙori a zo a danne shi a samu fulaya a sa a kamo haƙorin shi shi ma a kudu shi ne wasu na bisu amma jiro rauni isa Allah ya aiki ta zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya ɗauki ƙaho sai soki wani a gwiwa sai zo ya rasulullahi idni ka biya ni a sashe biya ni ko a rama mu annabi ya ce ka bari ka warke ya tafi sati da aka sake zuga shi ka je ka ce maza Allah a rama maka sai annabi ya ce a kamo wancan aka kamo shi ma aka soka mushi kawo, an gani? na'am to wannan da aka soka na farko sai ya gurgunce kafa sai ta zama ta lalace ba ta aiki sai dawo ya rasu rasulullahi ya harash na na gurguce sai maza Allah ya ce gurgantaka ka ta tafi a banza domin dama na ce ka bari sai ka warke don haka in mutum yawan mutum rauni ba a yin hukunci sai wannan da aka yi wa raunin yayi me ya warke in ya warke to sai a zo kuma a yi kisasi wacce gaba ka raba shi da ita idan hanci ne kamar yadda raba hanci ana biyan biya ne domin da ka raba mutum da hanci in aka hango shi kai ka ba mutum bane zai zama kamar wani guri ko wani ko ba ka bane to sai kuma gabar da ita ma in mutum ya raba ka da ita kafa wannan kafar idan mutum ya cire maka ita gaba daya an bayyanta wasu malaman su ce ita ma diya ake biya gaba daya sai azzakarin namiji idan mutum ya raba ka da azzakarin ka gaba daya shi ma haka gwalaken nan su ma an gane idan mutum ya yanke maka gwalaki shi ma abinda ake biya shi ma ana biyan mai biya ne haka in mutum ya karya maka kashin baya ai ya gama da kai wannan socket din na baya idan ya kwabe ai mutum ne gai? to duk waɗannan gababuwan ana biyan eh, kudin diya za ka biya shi kawai ya tacce shi kenan tunda ka riga ka gama da shi ya samu abinda zai tace har ya mutu Allah kuwa to in ba gaba menene in ba gaba kara kuma guda 100 ai ka ga ka dauki guda daya ka kai kasuwa za ka maka in kosashe ne za ka maka wajen 1500 hmm. to kaga 1500 kai ce in kai dan ce ba ka na gida ai za ka dan ko ba ka ba in ka daga guda uku ko in kuma za a dan saya maka yar mota ko irin dan babur nan dai wanda guda guda za su hau ke za ka ce a baka diyar a baka diyar na mutum kamili saboda kai ma ka dan samu ka dan wata in ba haka ba ai an gama da kai gaba daya Allah shi kare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamati bi-dunya farkon abin da Allah zai fara hukunci tsakanin mutane akan jini wanda duk ya kashe wani Allah zai ce yazo ni ne yau ni ne zan tsaya masa akan jininsa da aka kashe hmm. hatta wanda aka kashe a wurin jihadi hmm. an fahimta wanda aka kashe muminin da ya kashe kafiri kafirin zai ci kuma muminin ya zo da shi gaban Allah ce ya rabbi sal ni lima qatalani ya ubangiji ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni sai Allah ce sake shi saboda ni ya kashe ka hmm. ya kashe ka a banza an bayyana wanda ya kashe wani kuma akan dukiya ko akan mata ko akan makautaka ko akan wata damuwa ta duniya ana cewa Allah ka tambayi wani me yasa kashe ni <clears throat> sai ce na kashe shi ne don samu kazan ta kan tudan rannan kun ga baki baya magana mm. yau ma naqtimu ala afwahi dan an toshe baki baki baya magana gaba uwa ce magana mm. rannan zuciya za ta faɗi me yasa ka sa aka kashe wani ko kai ka kashe ko da umarninka aka kashe to yanzu kun ga abin tausayi yankin nafar da suke kama mutum su ce a ba su miliyan kaza idan ba a kawo ba su sa bindiga su harbe mutum su tora shi a rami wani ya kashe bai san iya rayukan da ya kashe ya zai da wannan laifin ranar tashin yan boko haram za a baka wani abu ka sha ka zo ka samu mutane a gona ko a cikin gida maza da mata babba da yaro mace da namiji da tsoho da kowa ka buɗe musu harsashi duk gaba ɗaya ka kashe su in an yi magana ka ce wai kana jihadi ne wai kana jihadi da kana karɓar to duk wannan kisan sai Allah ya tambaye ka me yasa ka kashe bawansa dan ku tuna kowane zunubi yana da sauki akan kisan kai domin ana iya rama komai amma rai fa ba zai dawo ba idan mutum ya raba ka da rai ba yadda za a yi a duniya inda duk za a taru a ce a dawo da ran nan ba zai dawo saboda aka kisa ya fi komai hatsari in mutum har ya kashe mai imani to shi ke nan magana kuma ta riga ta abin Allah ya tsari Allah ya tsari ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغرب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما to wanda ya kashe mumini ka san wannan mutum musulmi ne ya yarda da la ilaha illallah yana talla, yana azumi ka ɗauki makami ka san makamin nan yana kisa ka daɓa masa ya mutu har lahira Allah ce to wannan da yi wannan laifin ba da za a wujar annan sakamakon zai ta zan ba shi da wani sakayya in ya je lahira in dai Allah zai kama shi da wannan laifin kisan hmm. sakamakonsa ba da za a wujar annan hmm. sakamakonsa wutar jahannan khalidan fiha kuma zai dawama ciki wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya yi fushi da shi wala anahu Allah ya tsine masa wa a'adda azaban aziman Allah ya tana da masa azaba mai girma Allah ya kare dan Abbas shi ya tafi akan fahimtar fahimtar sa zahirin wannan ayar ne yace duk wanda ya kashe mumini da gangan kawai ba wani maganar tuba fa jazaohu jahannam amma malamai ba su kallama da an gani hmm. saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا wannan ayar malamai suka kafa wa ɗan abbas hujja da ita cewa Allah ya alƙawarin la ya gafiru an yushraka ba baya gafara idan an yi tarayya da shi Hmm. wanda ya mutu yana shirka Allah baya masarawa rawa amma bai yaghfiru ma duna zalika liman shi Allah yana gafarta zunubin da yake koma bayan shirka in an mutu ana yi Allah yana gafarta shi saboda aka kisa bai kai shirka an gari sannan kuma akwai ayan nan ta cikin suratul burkan ah eh ta cikin suratul burkan na'am eh tunamai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sosai suka sake kafa masa hujja cikin suratul furqan والذين لا na مع الله إلها آخر wanda ba ta bautar Allah da wani ba abin bauta daban wala ya kasu nuna nafsan da ke haramun illa bil haƙƙi ba sa kashe rai da Allah ya haramta kashe ta sai kan haƙƙi wala ya ba sa zina domin ya fa'al zalika duk wanda ya aikata haka ya lafa azaman zai haɗu da azabar Allah yudha'af lahu al-azab yawm al-qiyamah za a yi ya masa azaba a lullunka masa azaba wa yaqulu fihi muhana kuma zai dawama abin walakantarwa a cikin wurin dan ce illa man sai wanda ya tuba wa amana yi imani wa amila amalan salihan ya aikata ayyuka na kwarai fa ulaik yubaddilu Allah sayyi'atihim waɗannan Allah yana musanya musu miyagun ayyuka masu Allah mai da su kyawawa an gane ku. saboda haka sai malamin suka kafa hujja da wannan cewa da Allah da kansa ya ce wanda ya tuba ya yi imani ya gyara ayyukansa ya yi ta tuba ya yi ta istighfari ya yi ta nadama kullum ya tuna wanda ya kashe fashe da kuka ya ce ya Allah da na sani da ban yi wannan abin ba yau ya zan yi da zunubin wani ni ne na raba shi da duniya ya ta nadama sannan ya gyara ayyukansa to yi baddin Allah sai ya ati domin akwai jina nan da Allah ne zai lamunta ranar alkiyar an gani na'am ya tabbata cikin hadisi mutum ne aka zo jihadi na daga kalmar Allah sai Allah ya ba wannan kafiri nasara sai kashe mumini yana kashe mumini sai ya ce a shahadu Allah ilaha illallah hmm? kaga shi kenan yana cewa shahadu Allah ilaha illallah ya zama kai yanzu ka kashe shi kuma to yanzu kai ne shi to an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan muminin da arne ya kashe shi shi muminin ya riga ya tafi gaban allah ya san wani arne ya kashe shi don haka ranar kiyama zai danko shi a yana arnansa ne zai kawo shi gaban allah to amma bai sani ba bayan ya riga ya bar duniya shi kuma wannan ya ya musulunta to idan an zo gaban allah sai allah ya ɗago wani gida a aljanna wanda ya fi kowane gida kyau babu wani abin alatu na jin daɗi wanda Allah bai tana da gidan ba sai a daga sai shi wanda aka kashe nan sai daga kansa sai ya hango gidan ce Allah wa ka tana da wannan sai Allah ce na wanda ya fi wa ɗanwansa ne ya ce na ya fi an gane ko wannan lamunin Allah ne zai rana a shi zai saboda aka fahimtar ɗan Abbas na cewa wanda biyu ya kashe mumini da gangan ba zai shiga aljanna ba malamai ba sallama mu an gani qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to wannan aya in ka kalli tafsirinka na ibn kafir a karkashin sharhin wannan aya Allah ce kul ya ibadiyal ladina asra ka ce wa bayina wa anda suka yawaita barna a duniya ka ce musu la ta kana ko ne wa alkunta kar ku yi wani da samu rahama inna Allah ya dakiru da jami'a Allah yana gafarta zunubi gaba daya to ibn abinan ibnu kafir ya kawo hadisin bayhudan nan da ya je kashe mutum casa'in da tara shi maka shi ne ya iya kisa ya san makasar mutane mutum ɗaiɗai casa'in da tara ya kashe sai ya zo ya samu wani mai addini ya ce kai na ga mutumin kirki ne kai da ɗan gatarinsa kuma a makale hmm. haddasa ta ɓarna ya ce na kashe mutum casa'in da tara yanzu kana ga Allah zai karbi tubana na ya ce kai tabi ka ba mutane yau shi Allah zai karfi tuba ka kan ya ce a to tunda ba tuba kai ma ka bi su sai turo addasa zai sare shi hmm. ba mutum ɗari nan ba duk da haka zai ce kai haka matan tuba sai yi zama wani malami haka wancan mai addini ibada daban ilimin ibada kuma daban sai ya zama wani malami mai ilimin addini sai ce masa kaji barnar da ne na kashe mutum ɗari amma ina so tuba kana da Allah zai karbi tuba na aisha man yahunu bainal mar'i wa rabbi hmm. wa zai yi shamaki tsakanin bawa da ubangiji amma wannan garin da kake ciki kar ma kai tunanin zaka tuba anan yanzu ka tafi wancan garin shine garin musulmi mutanen kirki masu bautar Allah ka tafi idan ka je wannan gari ka samu mutanen garin ka haɗa kai da su kana ibada Allah zai karbi tuba to ya kama hanya zai tafi garin sai mala'iku ɗaukar rai suka zo to mala'ikun daukar rai mala'ikun rahama suka zo mala'ikun azaba suka zo mala'ikun rahama suna wannan namu ne mala'ikun azaba suna a'a namu ne sai Allah ya tura mala'ika jibril da siffar mutum sai musu hukunci an gani su mala'ikun rahama me dalilin ku na daukar ransa tunda bai taba alheri ba suka ce ya tuba ku kuma mala'ikun azaba me dalilin ku na cewa ku za ku dauransa suka ce bai taba aikin alheri ba to inda za shi sai shi mala'ika ya ce a ƙasta garin da zai je da garin da ya bari inda ya fi kusa na ɗan wurin ne idan ya fi kusa da garin da ya bari to shi ɗan wutar in ko ya kusa da garin da za shi shi ɗan aljanna sai Allah ya wa ƙasa wahayi ya ce wancan garin ya matso dan garin da zai je ya fi nisa amma sai Allah ya wa kasar wahayi ta matso sai garin ya matso sai aka ga inda za shi ya fi kusa shikenan sai aka dauke shi dan Allah Allah shi ne malamai suka ce idan wannan ya faru ga banu Isra'il ai min babi aula a ce al'ummar manzon Allah Allah zai gafarta ma wanda yayi kisan kai ya tuba yayi nadama ya gyara wallahu ta'ala an gane ku mm. amma ala ayi halin dai mutum ya ci kokari ya ta roƙon Allah har ya bar duniya kada ya yi sanadiyar mutuwar mai imani Allah ya kare saboda ba karamin bala'i ba ne a ce yau kai ne kai sanadiyyar salwantar ran bawa Allah mumini wanda yake cewa la ilaha illallah ko mai wata kuwa ba shi da ubangijinsa nan da ya koma ga Allah Allah shi san yadda zai yi shi an gane ko? kada kuma nan za mu dakata abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma na faɗa bisa kuskure Allah shi yafe mu yadda muka taru a wannan masallaci Allah ka tara mu cikin jannatin firdaus ibadu da muke yi Allah ka karba mana azumin mu sallolin mu na fitili Allah ka karba mana kuma Allah halin da kasar mu ke ciki ya Allah ka rugunta mana Allah ka kawo sauki akan wannan cuta da ake ta fama aka hana bayan Allah saduwa da ubangiji aka hana mu sallar juma'a aka hana mu tarawihi aka hana mu tafasirin alkur'ani duka aka ce mu bari saboda wai cutar corona to muna roƙon Allah ya dage corona a duniya ma gaba daya Amin. Allah kada ya ƙara jarraba musulmi da irin wannan musiba Amin. ya Allah yadda muka taru a wannan masallaci Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus Allah kowanne mu ka san abin da yake nema wurin ka na alkhairi Allah ka ba mu Allah duk abin da muke jin tsoro na sharri duniya da lahira Allah ya tsare mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyalan mu da ƴaƴan mu da matan mu Allah muna roƙon ka ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu da malaman mu Allah ka gafarta wa abokanan mu da matan mu da suka riga yau zuwa gare ka amin ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ka da shi amfani da shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum